والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام من أشهر نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم منذوبها تيامن مع السلام تعميل من صلى على جهر الإمام منذوبها mustahabbanta mustahabbanta a mustahabban mai mustahabban sallah ko mustahabban sallah wato damaitawa tare da liman damaitawa yamunun? a damaitawa tare da sallama idan mutum zai sallama yin sallama gefen dama mandu hmm. taminu wani sallah wato cewa amin na wanda ya sallah ta amin cewa amin na wanda ya sallah banda bayyanawar liman an gane banda inda liman ke bayyanawa kenan inda liman ke bayyanawa shi liman shi zai ce amin sauran mutane su shiru inda malik liman ya ce gairin mazdubi alayhi wala dawalin tunda yana bayyanawa shi zai ce amin su sauran mutane zai su shiru an gane amma inda ake ko a na a haka ne. ina ne mandubu hatta ya mutu da ta aminu man sallam a ga jihar imam wato cewa amin na wanda ya yi sallah banda banda bayyanawar liman shi inda liman ke bayyanawa kaga inda liman ke boyewa liman ne kadai zai yi shi inda liman ke boyewa tunda ba mai ji ba mai jin amin din shi liman shi zai yi karatu ya ce amin shi da kansa amma inda ake bayyanarwa shi liman ba zai yi ba an gane wala ya kolo hal imam illa fi ce sir shi liman ba zai faɗi amin ba sai inda ake karatu a koyi kun gane liman ba zai ce amin ba sai inda ake karatu a koyi wannan shi shine mazhaban malikiya fi matsala an gane ku na. wa qawlu rabbana lakal hamdu ada man amma wal qunutu fi subhi bada da cewa rabbana lakal hamd a da man amma banda mai limanci cewa rabbana lakal hamd banda mai limanci an gane ku kenan liman ba zai faɗa ba liman zai ce sami Allahu liman hamida an gane ku sai ma musu ce rabbana wa lakal hamd wannan su cire fahimtar malikiya an gane ku fahimtar akwai hadisai da suka nuna cewa manzo Allah shi da kanshi ya ce sami Allahu liman hamida kuma ya ce rabbana wa lakal hamd an gane shine liman ya yi sami Allahu liman hamida kuma ya faɗi rabbana wa lakal hamd haka bukhari ya yi ishara zuwa ga wannan a cikin sahihi ne shi cewa da liman da mamu gaba daya kowa zai ce sami Allahu liman hamida ko kowa zai ce rabbana wa lakal hamd an fahimci wannan ku wal qunut fi subi bada. shi kuma al a cikin asma ne ya bayyana inda malik khilafan li ghairi a wajen imam malik ana yin kunuti a cikin asma haka nan a wajen imam shafi ana yin kuluti a cikin asma a wajen imam malik ana kunuti ne kafin ruku a raka a ƙarshen raka a na biyu an gane amma a wajen imam shafi ana kunuti ne bayan ruku idan mutum ya dago daga ruku a raka a na biyu kafin ya tafi sujada sai ya yi kunuti gane ku a wajen imam muhammad yin kunuti a sallah asuba bid'a ne an gane wannan aiki saboda hadisin wancan sahabi wanda aka tambaye shi kayi sallah bayan manzon sallallahu alaihi wa sallam kayi sallah bayan abubakar kayi sallah bayan umar kayi sallah bayan usman a fakanu ya kanu tuna fi subi shin sun kasance suna kunuti cikin sallar asuba ana cewa ya ai bunayya muhdal ita ya ga yaro na sabon abu ne yin kunuti a zalla a azba sabo ne manzan Allah bai yi ba Abubakar bai yi ba Umar bai yi ba Usman bai yi ba an fahimci wannan ko yawa hadisin nan kuma da ya zo cewa amma fi subhi falam yazal mutuwa ta fara a duniya cewa a cikin asuba manzan Allah bai gushe ba yana kunuti a ya da duniya wannan hadisi malamai sun yi ishara zuwa ga raunin shi hadisi ne wanda bai inganta ba an gane yayi kuma da ya inganta ibn al-qayyim al-jawziya yana cewa a cikin fata a zadul ma'ad in ma ya inganta za a dauke shi ne akan durul qiyam hmm. ta tsayuwa amma a cikin asuba bai bushe ba yana ta tsayuwa har ya rabu da duniya alƙuluti na asuba shine ta tsayuwa amma wannan addu'an da ake yi a cikin asuba da sunan uluti? wannan bid'a ne Kuma ji wani ayi. amma a mazhaban malikiya alqunuti mustahabi ne haka nan mazhaban shafi'iya. Kuma ji wani ku yawwa idan wa tasbihu sujud wa ruku sadul yadin takbiruhu ma ashiro sannan sanya mayafi idan mutum zai sallah zai limanci ko zai sallah bayan ya saka ya zai dan yafa mayafi shi ma wannan mayafi din menene mustahabi ne ko wa tasbihu sujud da yin tasbihi a cikin sujada idan mutum yayi sujada a gane ko subhana rabbiyal a'la da ake din nan mustahabi ne war ruku sannan kuma subhana rabbiyal a'la shi ma tasbihi na ruku subhana rabbiyal a'la shi ma mustahabi ne سبحان ربي العظيم جزاك الله خيرا سبحان ربي العظيم لا ركوع قدم يد sakin hannu a gari, sakin hannu musahabi ne wannan wani kauli ne a malikiya wannan shine mazhaba na ibnu qasim babban dalibin malik amma mafi yawan ɗaliban malik ta ainihin suhunun ibn abdul hakam da sauransu irin su ibn abdul bar da dai sauran manya-manyan ɗaliban imamu na malik duk da baki dai sun tafi kan cewa abin da yake shi ne sa hannu a kirci malikiya sun yi tafani akan kan magana in za a yi sallah sa hannu za a yi a kirci ko za a saki hannu ne an gane ku mafi yawa daga cikin ɗaliban malik sun taɓa kan sa hannu a kirci za a yi kuma sun goyi bayan hadisi ne wanda ya tabbata cikin motsa wanda imam malik ya ruwaito cewa yana daga cikin sunnan annabawa sanya hannu a kirci an gane wannan ku amma shi imamu imamu ibn qasim wanda malikiya da magana shi ke rinjayarwa idan ɗaliban maliki ta yi saɓani tare da shi akan ɗauki maganarsa saboda cikin ɗalibai ya ce babu wanda ya lizinci imam'u malik kamar shi to shi ibn qasim ya ce imamu malik ƙarshen rayuwarsa ya koma yana sakin hannu ne an gane to shi ne ainihin malikawa suka rinjayar da wannan duk da matsala ne wanda ana bugawa sosai malikawa sun yi rubuce-rubuce suna ma juna raddi wasu su rinjaye da ah, sadulu wasu su rinjaye da kabulu na ba dangane. kuma abin da ya fi tabbata dangane da imam malik shine ya saki hannu ne lokacin da khalifa mansur ya nemi ya canza wata fatawa akwai wata fatawa da imam malik ya yi la talaka li mustakrahin hmm. babu saki ga wanda aka tilastawa ya saki matar shi to wannan khalifa mansur ya yi ta neman dole sai imam malik ya canza fatawansa an ce ya yi tunani ne wannan fatawa zai iya shafan mulkin mulkinsa saboda ce babu saki ga wanda aka tilasta ma to kazalika babu bai'a ga shugaban da ya karba da karfi shi kiyasi yayi shi da karfin da karfin tuwai karɓi mulki mutum na an ce mutumin da ya saki masu shi tilas babu saki to ya wanda ya karɓi mulki tilas to so naka saboda mulki ya ce imam malik ya janye malik ya ce ba zan canza abin da ya tabbata ba ya aika yana ganin mutuncin malik ya ce malik ba lallai canza ka shugaba duk mutuncinka iya jinta wa mulkin shi mulkin shi ya fi mutuncinka haka shugaban ya sa aka kama malik ya kulle shi da ya kulle shi ya sa aka ta bulala dole sai ya canza bayan an gama dukan shi aka ce me ra'ayi ka zai ce la talata li haka nan suka ta dukan shi hannun hannun ya shanyi malik yana nan hannun yana ciwo yana latsa latsa da mustaqrahi daga baya ne amirin mu'minin ne zai ji labari yayi sauri ya ce a sake shi kan wasu ya canza wani to hannun da ya riga ya ya canza hannun ya riga ya samu matsala daga nan har ƙarshen rayuwarsa duk ya daga hannu sama shi ne yake sakin hannu wannan shi ne abin da ya inganta shi ne abin da ya tabbata cikin sirar alamin nubala na imamu zahabi A gane ku cewa sakin hannu lalura ne na ciwon hannu ba wai ya sake hannu bane saboda addini ne sakin hannu ba addini bane abin da ya tabbata sa hannu a kirshi eh an gani sakkar wani ya dauka cewa ai sakin hannu shine asalin wa malikiya ba gaskiya ne shi sa mai askari ya ce shin mutum zai sallah zai sa hannu a kirji ne ko zai sakin hannu kaulani ashe ashe ka duba sa hannu a kirji wato yana nan cikin mazhabin malikiya yawwa na'am na'am takbiru ma shiro sannan kabbaran shi tare da shiga in mutum na cikin sujada in zai shiga cikin sujada Allahu akbar haka na ruku Allahu akbar ko eh mu ba ba'da an kuma min wustahu wa aqdahu salasa salasa min qimna sanan kabbara shi ko bayan mutum ya miƙe daga tsakiya in mutum ya miƙe daga raka'a biyu shine wustahu ko mm. raka'a biyu da sallah mai raka'a hudu wusta shine raka'a biyu bayan mutum ya miƙe daga raka'a biyu zai kabbara wa aqdahu salasa da kuma kullawar shi guda uku daga hannun dama in mutum zai ta giya zai kulla uku daga hannun dama zai haka a gani ya kulla uku biyu kuma haka ya musu haka na'am ladar shafuri wa basu ma tala tahriku sababa fiha dina tala eh wato mana wa aqaduhu a salasa min munahu, da kullawar shi guda uku daga hannun damansa ladar shafuri a wajen tahiya in zai tahiya zai kulle guda uku an gane ku guda biyu kuma suna nan a miƙe wa bastu ma khalahu ya shimfida abin da ba shi ba na hagu kenan na hagu yayi haka an gane da kuma motsar da ainihin sababanta ina tala lokacin da ya karanta in yana kar ina karanta ta giya ya ringa motsar da sababa yana motsar da ita na'am وعليكم السلام نعم matasa galiban wanda ba ɗaliban ilimi ba ana yi gaskiya galiban wanda dama asali ba su da foundation na ilimi galiban wasu suna yi irin yan boko ne wasu kuma dama suna kishin addini ba karatu to sai kuma ya zama tun suna goyon bayan wani malami kaga wannan yana daga cikin abin da kira makauniyar biyayya ni na san wani malami sufi bai tara gashi baya kum kamar mahaukaci sai da ɗalibai suka koma gaba ɗaya suna tara gashi ba kum kamar mahaukaci shi ma sufin da mamashi ta buɗe mai wuta ta ce idan ita ta haife shi ya daina ito, to da ya daina daina yi ta ta zai ya tara gashi gashin ya murka gashin ya yi kaza ya kaza da sauran sai zama to ce na mabiya ta irin wayannan mabiya ba suna bin ka tsakani da Allah ba ne mai bin mutum tsakani da Allah yana bin shi ne in ya dace da shari'a in ko mutum ya sa wa shari'a ta yi wasi da shi idan misali kasancewa malaminka ya zo yana yin wani abu da ya saba ma shari'a sai ka bi shi ko suna bin suna biri don su ba wa zaushi sai su yi da gayya don ka ba tambaye su in ka tambaye su ce to hadisin banza wasu zagin hadisi suke ko iya zina abu da yake buɗe baki ya zagi hadisi saboda malamin yana tabbatar da su ka hadisin maza Allah A gani kuma wannan ba maza ba malikiya ne wurin ga mutum yana kiran kanshi malikiya yana ta hadisi to gaskiya ba ma ya rabu da malikiya ne ai malamin ba maliki ne ka taba ji malamin kuma ya ta hadisi na ina cewa karatun hadisi da aiki da shi ne zama lafiya ga al'umma to wanda kuma ya ce shi yana tare da malam amma kuma yana faɗa da hadisi ya ce karatun hadisi da aiki da shi ne fitina ga al'umma akwai akwai sanda ma ce karatun hadisi na iya kawo ridda ce karatun hadisi na iya sa mutum ma ya ridda Ko iya billah na'am babu salim الغاو السالك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأرخص بالبرن لسه زولة بمرحل وقروة نوال زولة ما لم يسن ينقوم أتدو istazula lokacin da rana ya yi zawali malamai sun yi rangwame a tudu banda teku lokacin da rana ya yi zawali bi manhalin a mashaya wato mana wajen yada zango manhal asalin manhal mashaya galiban matafiya sukan zo su sauka ne siya da zango inda ake inda akwai rafi saboda anan za su yi wanka su ɗibi ruwan sha su gudanar da harkokin rayuwarsu an gani! saboda aka asalin wajen yada zango a da galiban yakan kasance mashaya bi ma'ana wurin da akwai rafi an gani! kaga duk sanda mutum ya sauka inda babu rafito ya za a yi wanka ya za a yi samu ruwan da zai sha ya za a yi girki da sauransu da zaka malamai sun yi rangwame a tudu inda suka sauka a wajen yada zango a gari ko kuma alhali mutum ya yi niyyar sauka inda gurubi shams ya yi niyyar sauka wajen faduwar rana ya yi niyyar sauka wajen faduwar lokacin faduwar rana ya niyyar sauka kun gane yawwa wato ya fara tafiya wato ya fara tafiya lokacin zawali da zawali zai yi tafiya kuma ya yi niyan cewa wato ya yi niyyar cewa wato zai sauka ne lokacin faduwar rana lokacin faduwar rana ne zai sauka in ya fara tafiya ba zai tsaya ba sai ne sai rana ya fadi aumi aumin ba'ad aumin ba'ad ko bayan faduwar rana to wa arka su me wa arka su takadimahu az malamai sun yi rangwame tunda dai in ya fara tafiya ba zai tsaya ba sai rana ta faɗi ko bayan haka ya gabatar da azhar da la'asar wajen in akwai tsanani a tafiya in akwai tsanani ga tafiya an gani ba wai haka nan kawai don zai yi tafiya ba To a malikiya sai ya zama to akwai jid akwai tsanani ya gabatar da azara da la'asar kafin ya fara tafiya tunda da zarar ya fara tafiya ba zai tsaya ba an gane ku yawa awal sirarin akhiril asr faqat wa da ukhayyun fiha to idan mutum yayi niyyar sauka kafin fatmatsin rana fa kafin rana ya yana yano ka jinkirta la'asar ka gane ku kafin istirar ka jinkirta la'asar kawai kafin rana ya yi fatmatsi ka jinkirta la'asar kawai wato ma'ana in mutum ya yi niyyar sauka kafin rana ya fasi so na kaɗan rana ya faɗi don kaga rana ya yi fasi ya kusa faɗuwa ko to mutum ya kama hanya yana tafiya ba zai sauka ba sai irin a ce karfe shida daidai ko karfe biyar da minti hamsin kaga a yanzu ai dare ya kusa mm. ko rana yanzu a lokacin rana ya yi yalo so na kaɗan zai faɗi wai daidai lokacin mutum ya tashi daga lokacin sallar azahar, amma ba zai sauka ba sai lokacin an gani? to anan wajen kafin amma zai sauka ne kafin wannan falwasin kafin rana ya fatsi kama ce zai sauka karfe biyar karfe biyar rana da sauran hasken shi gida ko zai fita kafin rana ya fatsi to ya jinkirta la'asar ne kawai ya yi sallar azahar akan lokacinsa tun da rana ya riga yin zawani ko rana ya yi zawali ya yi sallar a zahar kan lokacinsa la'asar sai ya jikirta zuwa wannan lokacin sai ya jikirta zuwa lokaci kafin rana ya yi farfaki kenan ba sai ya yi jam'in sallar ba ba sai ya haɗa su ba wa ba da hu in ko zai sauka bayan bayan fasi ne ba eh zai sauka irin biyar da rabi din nan ko shida saura kwata to ka ba shi zaɓi in ma ya yi bi in ma ya haɗa ko kuma ya yi kowanne ya yi sallar azahar wancan ɗaya wancan ya yi la'asa daga baya ka ba shi zaɓi fiya la shaɗar babu wuce gona da iri ba laifi bari babu wuce gona da iri ya yi daidai na'am wayan ta kun zarar alayya raki ba wa bin firari lin nuzulin saliba in ta kasance in ita rana ta yi zawali a gare shi yana kan abin hawa yana kan abin hawa rana ya yi zawali kuma ɗaliban linnuzul bisirar ɗaliban linnuzul bisirar yana neman ya sauka lokacin da rana ya yi fasbasi yana kan abin hawa ya fara tafiya irin karfe sha ɗaya yana tafiya yana tafiya yana tafiya sai rana ya yi zawali yana cikin tafiya ba wai ya fara tafiya bane da zawali ya fara tafiya kafin zawali yana cikin tafiya sai rana yi zawali A gane ku a kuma ɗaliban nuzul ya yi niyyar ya sauka lokacin da rana ya kusan faduwa lokacin da rana ya sarbatsi yu akhir zuhuraini lil daruri zai jinkirta azhar da la'asar zuwa ga lokacin laruri au ba'da shine yayi yayi ta'khir au ba'da ko bayan au an au ba'da ko bayan za wai ta na? in bayan bayansa ne kai musu jam'u suri wato ka aukar da ainihin wato la'asar a farkon lokacinsa amma a zahar a ɗan jinkirta kaɗan a zahar a ɗan jinkirta an gane sai a yi sallar shi mu la'asar a kan lokacinsa zai zama to kamar an haɗa sallah ga zahiri amma ba haɗa sallah aka yi ba tunda ƙarshen muktari na azahar shi ne farkon muktari na la'asar kaga idan mutum ya kai sallar la'asar hudu saura kwata ya kai sallar azahar hudu saura kwata kaga ya yi sallar azahar ya yi azahar a lokacin sai kuma ya yi la'asar a nan jam'i ya yi ko ya yi sallar kowane akan lokaci eh? kowane akan lokaci wannan ƙarshen muktari ne na azahar shi ne kuma farkon muktari na la'asar wannan ga zahiri kamar jam'i ne ga sura amma ga hakika kowanne kan lokacin shi aka yi shine ne wa arkasu bilbar malamai sun yi rango mai ha hmm. sun yi rango mai a tudu lokacin da rana ya yi zawari sun yi rango mai a mashaya wato ma'ana wajen yada zango alhali ya yi niyyar sauka inda gurubi shi ya yi niyyar sauka ya fara tafiya ba zai sauka ba sai rana ya faɗi aw min ba'di da zuhrayn aw min ba'd ko bayan faduwar rana shi zai sauka yana ganin in ya fara tafiya karfe tara ne zai kai garin kaga bayan bayan faduwar rana kenan to ya za a yi kawai wa amini ne mene yawa gabatarwa wato zai gabatar da ainihin azhar da al'asar a wajen tsananin tafiya mazhabar zahiriya ne suke cewa in mutum matafiyi ne ko da tsanani ko ba tsanani ko mutum zai iya haɗa sallah a mazhabar malikiya sai inda akwai wahala kamar irin abin da galiba ake yin za a cikin tafiya kawai mutum matafiyi ne kawai ya haɗa sallah mazhaba ce ta zahiriya su ba su sharɗanta da cewa sai tafiya ya yi tsanani ba kawai dama tafiya wani yanki ne na azaba kawai mutum na tafiya kawai ya haɗa sallah dai ya samu sauƙi a cikin al'amuransa an gani na'am wala sirarin akhir al-asr wato akhir al-asr ka jinkirta la'asar kafin isfirar kafin rana ya furbatsi kawai ba da ayyuhu eh idan mutum zai sauka ana da mutum zai sauka kafin rana ya fatsi to kawai ya yi sallar azahar a kan lokaci ya jinkirta la'asar zuwa wancan lokacin wa ba da sa in bayan iskirar ne Eh bayan rana ya riga ya fatsi ka ba shi zaɓi a ciki la shaɗar babu wuce gona da iri wayan takun galat alayhi rakiba idan rana ya yi zawali a gare shi yana kan abin hawa ɗaliban da kuma yana neman ya sauka garin su sa'in da zafi lokacin da rana ya fasa yake so ya sauka zai jinkirta azahar da la'asar zuwa laluri ko ya yi niyyar sauka bayansa to ka yi jam'i suri kawai ka yi sallar azahar a ƙarshen lokaci sallar la'asar a farkon lokaci shine jan usuli shi ne dai wannan na abinda mutum ya haɗa sallar hmm. su suka ƙarfi bismillahir rahmanir rahim nutukun bi kasarati بكثرة ذكر للنبي huna lana najatun siwa zikirin min al a abiyatul mudi wato nutqu bi kasratin zikirin nabi yin furici da yawan ambatan annabi kuna a nan wajen na najatun wato ya zama najatun lana tsira ne a gare mu siwa zikirin min al-la'imi sabanin ambatan kaskantattun mutane ambatan mutane la'imai na ce mutum la'imi shine mutumin da baya san alkhairi mutumin da baya san alkhairi shi ne la'imi an gane ku wato furuci da ambatan annaba a nan wajen shi ne tsira banda ambatan kaskantattun mutane wanda ba sa san alkhairi banda ambatan la'imi wanda baya san alkhairi na'am ya rabbi salli alaihi wa alihi abada warhamu warham ali ashabi wal karas ya ubangiji kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alayensa har abada warhamu kai masa rahama warhamli ashabi kuma kai rahama ga sahabbansa zulkarami kai rahama ga sahabbai ma'abota ma'abota karamci zawul karami kai rahama ga sahabbai ma'abota karamci ya rabbi barik li ibrahim wa huwa abu barik ala ali ibrahim ya ubangiji kai albarka ga ibrahim alhali shi uba ne namu barik kai albarka ga iyalan Ibrahim a cikin al'umma kai albarka ga iyalan Ibrahim cikin al'umma fatamtu hubba rasulillahi sadari sadri kazadi yanfa'u ba'dal ba'dal udri lil umami na boye san manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin girshina kazadi kaman guzuri yanfa'u da yake amfani bayan guzuri ga al'umma kaman guzuri da yake amfani kaman guzuri da yake amfani bayan guzuri ko idan idan idan uzuri ya zo sai uzuri ya amfani to haka nan na koyi salatin annabi nan gaba zai amfani da insha Allah walau fadainahu bi arwahi lam yuftada da kana afdalu na fi hawa al-umami ko fi hawa alami walau fadainahu bil arwah da mun fanshe shi eh, da mun fanshe shi da rayukanmu da da ana fansan shi da a ce za a iya fansan manzo Allah shekara ya mutu a ce duk gaba ɗaya mu kare da mun ba da ranmu manzan Allah ya rayu sallallahu alaihi wasallam eh. fi hawal alami da ya kasance da a ce za mu fanshi manzan Allah da har ana fansansa da ya kasance shi ya fi gare mu a cikin san a cikin san tsanani so na radadi na'am nutqun bi kasrati zikri lin wato furici da yawan ambatan annabi anan na najatu tsira ne a gare mu siwa zikirin min la'ibi. face ambatan kaskantattun mutane la'imai marowata wanda ba sa san alkhairi ya rabbi salli alaihi ya Allah ka yi salati a gare shi wa ali da iyalansa har abada warhamhu ya Allah ka yi masa rahama warhamli ashabi ya Allah ka yi rahama ga sahabban sa zawil karam ma abuta karamci ya rabbi barik li ibrahim ya Allah ka yi albarka ga ibrahim wa abu shi uba ne barik ala ali ya Allah kai albarka ga iyalan ibrahim a cikin al'umma na boye kan manzo Allah a cikin kirjina kazadi yanfa'u kaman guduri wanda yake amfani bayan guduri da al'umma walau fadainahu bil arwah da za mu da ce mun fanshe shi da rayukan da ana fansan shi lakana afdal da za mu yi haka da ya fi alkhairi gare mu fi alami a cikin sannan na tsanani ko sarrafi lalimai a wai da ka ambaci lahimi wasu mutane za su yi ta yaban wani mai kudi da ka yabi mai kudi gara kai ma'annabi salati kuma gane ba sai shi wancan za ka yi ta yaban shi ka samu duniya ko marwaci da zai baka wa shi ba manzo Allah kai za ka samu fa'ida shi ne abin da yake nufi sai za ka wani mawaki zai ta kokarin ya ta waka yana yaban wani mai kuɗi don ya samu abin duniya shi ne ke magana gara ka a annabi salati daga zo kana yaban wani lahimi manna illil khairi mutalin asim na'am inshallah bismillahir rahmanir rahim wa islamu sufli ala sahibus sufli gyaran gidan kasa gyaran bangaren kasa ya tabbata ga wanda yake gidan kasa an gane idan idan kuna zaune a gidan haya wasu abu kuma misalin gida na siyarwa ka sai gidan ƙasa sai kuma wato kana gidan ƙasa sai ka siyar da sama da ka siyar da sama kai kana zaune a ƙasa wasu sun gina gida a sama suna zaune to idan idan gidan ƙasa ya samu rauni da abin da ya samu gidan ƙasa kai zaka gyara kai na ƙasa ba ruwan na sama ba za a ce wanda yake gidan sama ya kawo kuɗi ba an gani gyaran gidan ƙasa ya tabbata ne ga wanda yake ƙasa wal khashabu lisaqafi alai sannan katako na rufi katako na rufi na gidan ƙasa ya tabbata ne ga na ƙasan ba ruwan na sama wa ta'liqul gurafi alai sannan rataya wato jingina wato guraf saki saki idan ya yi rauni aka dan sa mai ainihin irin abin da za a rike shi din nan fila sanya fila ga ɗaki ga na ƙasa gidan ƙasa ya tsira so ya faɗi ka sanya fila don ka rike shi don kare ya faɗi kada ka ce to ai in ya faɗi duka duka za mu faɗi in ya faɗi da nan sama da duka za a faɗi da sama da ƙasa to kada ka ce haka kai inda kake ƙasa ka za ka gyara an gane wannan ko kai za ka sa wannan fila ɗin iza wa hasufun idan ƙasan ya yi rauni ƙasan ya yi rauni yana so ya faɗi ka kama shi ka sa fila kai za ka sa na ƙasan. a gane idan yayi rauni wa hudima a yuslah za a rusa shi har sai an gyara wa jibaru ala an yusliha za a tilasta ma na kasan har sai ya gyara saboda in bai gyara ba zai shafi na kasan zai shafi na sama a gane kasan irin halin da ake ciki yanzu mutane suna da mugunta duk abin da yake na duk abin da yake na gayya ne to na wahala gare shi mutane suna da jin kyashi in kana zaune a gidan haya akwai wanda na sani yanzu gidan haya yake zaune gidan haya wajen mutane biyar duk sanda bayi ya cika shi ke kwashewa in bai kwashe ba ko za a shekara ishirin a haka wala ba ruwan kowa za su iya shiga bayin a haka ko kuma a ringa yin a ringa yin bayan gida a cikin leda ana jefawa ko kaza to shi kuma yana son zaman gidan sai dai duk shekara ya zo ya kwashe ina fatan gane wannan to kaga irin wannan zaman wasu mutane suna son wuta ana kawo wuta za su yi murna in aka yanke ba abin da ya shafe su ko za a shekara hamsin a yanke wala su za su yi magana ba kai da wutan ya dama in ka ga dama je ka biya A gani amma fa an kawo wutan sun fi amfani da wutan wannan gaban shi ma za a yanke zai magana ba zuwa ka yanayin zaman gidan gidan yanayin zaman yawa din nan zama ne na haƙuri wani lokaci in ka ba za ka iya ba ko ka tashi in ko kana iyawa Allah ya wadata ka ka cigaba da aiki kawai ka cigaba da gashi kawai ka cigaba da aiki an gane in ba haka ba za ka yi zaman kunci da kai da iyalanka an gane to saboda yadda abin yake a nan wajen za a tilasta mu na kasan dan ba tilasta mai ba ba zai yi ba wai zai tilasta hukuma kawai in abin ya faru kawai sai ka sai ka sanar da hukuma sai hukuma zo ce waye waye ke da gidan kasan nan to gidan yana so ya rushe ka tayar da shi ka sa fila in bai sa ba a hukunta shi na ba san gane aw ya min man yuslih yawa in ba zai gyara ba ya siyar ga wanda zai gyara wala zai gyara ba ya siyar ga wanda zai gyara nan nuna ku kaga saboda haka wasu al'amura dole sai hukuma ta shiga hmm. akwai abinda ba za ku iya sasantawa iko dan adam na da san rai musamman irin wannan ma ya fi tasiri ga 'yan Najeriya mafi yawan asalin asalin aikin ɗan Najeriya an gina shi ne akan san rai yan kaɗan ne mutanen da suke son su fi abu kan ƙa'ida an gane ku in dai za ku yi aiki na gayya to gaskiya dole sai ka cutu so haka irin wannan sai a sanya hukuma an sanya hukuma cikin sauƙi an gama wala darar wala dirar ba cuta ba cutarwa kada ka cuce ni ba kan cuce ka wannan shi ne kamata ya zaman zamantakewa ba cuta ba cutarwa na'am ala yaf'alu ma yadurru bi jarihi min fati kada mutum ya aikata abin da zai cutar da sa min fatai kuwa na buɗe wata kafa eh nan kusa eh, ya shifu jarahu minha wanda zai ringa hangen sa ya buɗe wata kafa wanda zai ringa hangen sa daga gare ta a kutu babin ko ya ringa hangen mata suna wanki mata suna zaune suna fira ya zauna da kujera daidai wannan kofa wannan windo din yana kallon su an gane mun karanta wani hadisi cewa in mutum ya zo yana leƙen gidan wani sai ka sa ka sa ainihin gwafa ko wani dutse ka fasa idan babu diya ka fasa banza na ba gani so da kashe yadda ake din na abu da kafa wani ya zauna da kujera yana kallon matan mutane ba karamin illa ba ne shi to musamman kuma yanzu da ake yin gidan sama na gidan sama zai zauna yana kallon duk abin da ke faruwa a gidan makwabta kuskure ne ya kamata mai gidan sama kada ya buɗe inda zai dinga kallon ɗaki gidan wasu an gane wani ku kuma in za a yi gidan sama ya kamata a yi shi a ce unguwan sun san samu ne a ce hukuma duk ta mai da gidajen su zama gidajen sama kuma ce duk wanda zai yi gini a unguwa kaza to ya zama gidan sama unguwa kaza kuma gidan kasa ake so kuma akwai ka'idan ma eh, sai dai ba abin ta ne cewa idan mutum zai yi gidan sama ba yi kan wani sabu da yake sai an rarrabe tukuna ya an gani shi zai sa a rarrabe wuraren idan zai yi gidan sama a kusa da su kenan zai rufe ka'idan shi zai rufe musu bayika da sauran su saboda kada ya dinga hangon su eh. to amma ba abin dokin shiga haƙƙin mutane ne a ce kayi gidan sama kana kallon komai a gidan wasu a gane ya ya gita ma wannan hadisin la darar wa la ba cuta ba cutarwa ba ya shi a ban sani ba shi shi wannan ne a a asali ƙa'idan kenan Sai eh, to ni a shari'a ne ban san wanda yace kawai dai kaka yi kaka yi ginin zaka rage da zaka ce magana cewa sai kai rufi ga wani shi ne ban sani ba ban san da aka samu wannan ba na'am an ka kai babu kubalatu babu ko kuma buɗe wani kofa yana kallon kofansa irin yadda ake face me a face me din nan irin gidajen barikin sojoji haka ɗaki haka yi face me a face me to irin wannan ka buɗe kofa yana kallon kofan shi duk abin da zai faru can ana yaya labure zaka hango ɗakin shi ma yana yaya zai hango ɗakin ba daidai ba ne a gidan an yi shi haka misali haka gidan an hukuma za ta hana hukuma ta san an yi gida irin wannan za ta hana don lalle a gyara wannan ginin baya halatta a yi gini haka irin ginin da muke zaune musamman a gidajen a irin wannan tudun wada geto a irin namu din nan ai mafi yawan gina haka za ka san biyan sai ana shiga hakkin mutane ba wani yana zaune yana zaune a ɗaki yana da da abin da ke faruwa wani ɗaki musamman daga an ɗaga labule an gane to irin wannan duk bai halatta ba sannan kuma gidaje a tara gidaje a waje ɗaya mata yi suna cikin gidan zai ga mata gaba ɗaya sun zo wani lokaci kawai maza na fita mata za ga wajen su biyar su shida duka gaba ɗaya daga cinyoyinsu a waje jikinsu a waje sun zauna kawai to dama ya za ka zauna kofar daki sai ka fita waje in ka zauna kofar daki sai ka ta kallon cinyoyin mata da jikinsu ba matan ba za su ga wai ka zo su gudu ba wata ma za ta ɗaya daga cinyar ne sandar zuwa malam wallahi ko malam haka ɗin za ta gaida kai su ci gaba da harkokinsu A gani ba ga irin wannan zama ne wanda bai halatta ba a shari'a a hafari ma ya dubu bi jari fi hafari ko kuma haka abin da zai cutar da makwabcinsa a wajen hakawa a gane ya haka ya haka wani abu wanda makwabcin zai cutu ko da nashi ne ko da shi ya mallaki abin fa ka san ka haka wannan rami yaran makwabci za su rinka fadawa cikin ramin a gane za ka rinka cutar da jama'a ko da kai ka mallake shi haramun ne Yeah. shiga hukuncin kunna rediyo ko sa inji a gida misali ana irin musharaka ana musharaka sa inji a gida ana musharaka gaskiya bai halatta ku irin injin nan da za a ringa nika ana cutar da mutane eh, shi injin ya kamata a ware waje na musamman na yin nisa ba wai a cikin gidan haya ba to jiki ba mu san haƙƙin juna ba sai a so injin nika a tada hankalin kowa da kowa eh. ni bangare na ne kuma an kayi magana ce ina biya kana biya eh. idan bangare na cikin gidan da nake ne amma idan na kunna injin makota za su ci kara sosai ya zan Jire, sai ka nemi wani injin na kunna generator a'a injin nika misali nawa injin nika ya kamata a samu waje ne na musamman wajen yin sana'a ba cikin ka za ka yi sana'a ba ba sana'a nake da shi ba na ajiye ne kurin amfanin idan za a yi nika saboda kada iyalai na su fita ko da sa. to ka cutar da makwabta kare, ne zarar wala dirar kai ka samu biyan bukata amma makwabta sun cutu abinda za ka abin da iya ma da sauki don ka rage zunubi ka ce duk wanda zai yi nika ya kawo za a bai kyauta yawwa ce wannan wannan kira makwabta da ce wannan wannan inji ne na gida ne duk wanda yake buƙatar nika yanzu za a mai kyauta kalas ka abin da ka dan rage zunubi yawwa to shi ne wurin gidan saman nan wurin na ƙasa ya gyara saman nan hukuncin zai ne ko da masana'anta ce wurin neman kuɗi misali duk kowa na amfana kuma kowa na samu in mm. ƙasa ya lalace duk shi ma wani kowa na amfana shi ma na kasan ko wannan ko kowa masana'anta ko ko zama kake a yi amfana kai masana'anta ba cutar ta ba ai wajen wajen sana'a ne ma wajen sana'a insha Allah Allah shi ke da ke بارك اللهم a shaɗu أن لا a إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك